a wani taron da sarakunan samarin masarautu daban-daban da ya gudana a kaduna shugaban sarakunan samarin najeriya kuma sarkin samarin mai martaba sarkin daura alhaji sani irar daura ya ce makasudin taron nasu a kaduna shine sanin kowa ne a yanzu babu abin da ƙasarmu take bukata irin zaman lafiya mu kuma a matsayinmu na sarakunan samari muna da mulki na matasa na bangarori daban-daban a hannunmu wanda Allah subhanahu ta'ala ya ba mu wanda sarakunanmu suka naɗa mu a matsayin sarakunan samarinsu babban ƙudurinmu shine a samu cikakken tsaro a ƙasa a samu zaman lafiya a ƙasa mu kirawo hankulan matasanmu domin su guji ayyukan ta'addanci su guji shiga duk wata turba wadda ba ta Allah da manzon Allah ba wadda ba za ta kawo ƙasar nan zaman lafiya ba babban burinmu matasa su kasance masu nutsuwa masu aikin yi masu tarbiyya masu tafiya makaranta wanda kuma ba sa shaye-shaye masu rikitar musu da kwalwa su je su aikata abin da bai kamata ba shi ma malam ado sani muhammad sarkin samarin masarautar kano ne na tambaye shi kowane irin dabaru za su yi amfani da shi wajen kokarin jawo hankulan matasa babban abin da za mu ɗauka haƙuri domin duk abin da za ka za ka yi sabga da yaro ko matashi sai kai haƙuri sannan shi ma babban sai kai haƙuri da shi daban kowanne akwai manufar abin da zai ɗauka kayi don wannan manufar tun da lokaci ne muke na siyasa wani zai kalli wani ne ya ɗauki tsawon ɗinmu domin mu wannan ko mu jawo manufar mu kaza kaza Allah ya sani ba mu da wata manufa ta ɓoye ko ta fili illa jihadi da muka ɗauka wanda zai zama ko a bakacin ranmu mun tabbata shahada muka yi. Malam Yakubu Ibrahim shine sarkin samarin tawa da ke jamhuriyar Nijar ya sami halartar taron bisa gayyatarsa da aka yi. Na tambaye shi ko menene makasudin halartarsa taron? Makasudin zuwa na saboda wanga amini na na shi sarkin samari na Sokoto shine ya gayyata ne cewa a zo suna taro na samari na sarakin samari gaba ɗaya na arewa na Najeriya in zo in gayyaci wannan taron. to abin ni ma ya sha ya sha wannan sai ni taso ni samu shi mun ka zo saboda ni ma ina gargadi ne da mazauna na nan namu na Nijar da an nan ga matasa da mayya da wannan abun ina fata da su sama bakin su ko wani su sa hankalin shi a wannan gargaɗi da faruwa Najeriya saboda abin da ya sa wasu ya sa mu. Eh. Taron sarakunan samarin ya haɗa dukkanin sarakunan samarin masarautun arewacin Najeriya da suka tattauna matsalolin matasa da yadda za su yi ƙoƙarin shawo kawunansu bisa haɗin kai da suka ce za su nema wajen masu martaba sarakuna a arewacin Najeriya. Nasiru Yakubu birnin Yaro muryar Amurka a Kaduna, Najeriya. Sanu Sannu Muhammad Sakwato, mamman. Sannu Muhammad ba bai duka ba ya rike sanda ba rana ku gaba yaran sakwato mamman sanu muhammad ka isu yanu shehu ka taimaka wa sakwato kyaftin.